jami'an tsaro a jihar zamfara na ci gaba da samun galaba a kan yakin da suke yi da yan bindigar da ke addabar jihar inda a yanzu kuma jami'an sanda ne a garin anka da ke karamar hukumar mulkin anka ta jihar zamfarar suka samu nasarar take matar wani fitaccen shugaban yan bindigar wanda ake kira kacalla jeje dauke da harsashen bindiga a lokacin da take tare da sauran abokanin tafiyarta na safarar makaman zuwa wani sansanin yan bindiga da za su kai makaman a yankin na anka Katalla Jiji ya shahara ne a wurin gudanar da hare-haren shi na satar mutane domin garkuwa da su da kisa al'umma da sauran ayyukan ta'addanci a yankin Anka da Bagega da kewaye har zuwa jihohin Niger da Kebbi. Wayanda aka kama da suka hada da Mamuda Makakari da matarsa Kulwa Makakari da wata matar an kama su ne a lokacin da suke kan hanyar zuwa sansanin 'yan fashin daji da ke ƙauyen Makakari domin isar da sakon wasu harsasan bindiga da suke ɗauke da su. kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara cp shehu muhammad dalijan wanda ya tabbatar da kama da ake zargin ya bayyana yadda 'yan sanda suka samu nasarar cakke mutanen shi wannan mahmudu sani ya tabbatar min da cewa yana tare da barayi misalin shekara uku da suka wuce lokacin da ya fara aiki tare da su mun same shi da albarushi guda ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda matar wani babban barawo ta bashi wannan barawon sunansa kacalla jijji kacalla jijji ɗan bindiga ne wanda ke aiki ƙarƙashin babban ɓarawon da ya rasu satin da ya wuce kacalla halilu buzu ko wanda ake sani da kacalla halilu sububu to yanzu mun samu matarsa da shi wannan mamuda sani da albarushi mai yawa kuma za a gabatar da su a gaban kotu har ina yau sifi shehu muhammad Dalisan, ya kuma yi karin haske kan yadda waɗanda ake zargin suka yi safar albarusun daga wani ƙauye har zuwa garin na anka ita matar ita ne ta je wani ƙauye a ƙauren na ta karɓo wannan amnishin ɗin a wurin wani ɓarawo a can tana kan hanya ta ita wannan yaro din za su je su kai wa shi da jijji a lokacin da 'yan sanda suka kama su. Tun da farko dai a cikin wani faifan bidiyo da ya yaɗo a shafukan sada zumunta ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin mamu da makakari ya yi wa jami'an sanda bayani a lokacin da suke binciken farko a lokacin da suka cafke su a garin na anka. Ina ku za ku kaiwa? Dosin mahakari ban san inda za a wuce. Mahakari za ku da su? Ni iyaka ta nan don na an garin. To rage na ka taho su? Sai Ɗaga sau. Wai ba ka suka taho da su? Wallahi ban san wanda zan san suna ne. Yan ba na lambar shi ne ya ban san. Sannan lambar nan tun wai an ka ban shi mun ka yau gara da shi ni bai da wani hankara ban koma ma gan ne wato da al'ummomi a jihar zamfara dai na ci gaba da furta albarkacin bakin su dangane da nasarar da jami'an tsaro ke samu a baya-bayan nan sunana Fatima Rabiu da wuya gusu dole mai ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci muka fanci cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo mana nasarori a cikin dama abinda muke nema ne a samu haɗin kai da fahimtar juna sunana Bilamil Muhammad kai abinda mu muka ɗauka ba lalle bane a ce dan soja ya shiga daji ya aiki a ɗauka a a tura mu duniya cewa ai gashi ana yi mu abinda mun kai yarda da shi shine mu gani a ƙasa to sai dai yayin da mutane da yawa ke yabawa da kokarin da jami'an tsaron ke yi wasu kuwa na yin kira da ƙara samun haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatocin jihohi da na tarayya domin kar da ayyukan 'yan ta'addan baki ɗaya inda wasu su suka jaddada cewa dole ne a dage da ci gaba da yaƙi har sai an samu cikakkar zaman lafiya a faɗin jihar. Sunana Asama kuriyar madaru muna so a ƙara ƙarfin gwiwa a ƙara ba mu tsaro Kullum ya garje da shi da dauda Allah shi ƙara gagarje mana sunana Abdullahi Umar a muna jin daɗi kwarai da gaske da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha muna wata Allah ya da kawunan su su zanna su fahimci juna domin a ci gaba da yaƙa wayannan muyagun mutane jihar Zamfara dai yana ci gaba da fama da matsalar rashin tsaro sakamakon hare-haren 'yan bindiga da ke garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da zubar da jini da kuma haddasa ta hasashen hankula wanda lamarin yi soma ne akan hasuma tsakanin makiyaya da manoma tun a sama da shekaru ashirin da suka gabata sai dai da yawa daga cikin masana sha'anin tsaro na cewa dole ne dukkanin masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaron su yi kokarin kawar da sha'anin siyasa a cikin yakin da ake yi da kalubalen tsaron karshen rahoton kenan abdulrazzaq bello kaura murya amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya